sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1444 lissafin nasara yan Mishan, yau muna goma ga watan uku shekara ta 2023 bayan allah suna ta ci gaba da kawo gudunmuwar marayu Allah ya saka musu da alkhairi akwai alhaji abdullahi edigi shugaban kwamitin marayu kenan ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi ta naira dubu ɗari bayan ya wuce ƙasa mai tsarki to muna addu'a ciyaman na kwamitin marayu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka umra da aka je a yi kuma Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya a dawo gida lafiya akwai aisha abdullahi a digi uwar gida kenan ta aiko wa marayu gudunmu kudi naira dubu hamsin uwar gida allah ya kara girma ya kara wa zuriya albarka akwai hadiza abdullahi a digi amarya kenan ran amarya ya dade ta yi ko marayu da gudun murkuri naira dubu hamsin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara wa zuri'ar albarka akwai aisha bande digi ita ma ta yi aiko marayu murkuri naira dubu hamsin akwai malam bande digi shi ma ya aiko wa marayu gudunmuwar naira dubu hamsin kenan digi family abinda suka aiko mana da gudunmuwa naira dubu ɗari uku Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka ya ƙara wa dukiya albarka akwai hawa kamina akwai salamatu muhammad ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu arba'in Allah ka saka wa salamatu muhammad da alkhairi Allah ka tsara mata albarka in tana da miji Allah ka masa albarka in bata da shi Allah ka bata mutumin kirki akwai hawa mai nasara hawa mai nasara ta yi ko marayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai aisha sanusi da gash ta aikowa marayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai bala a wani zurmi ya aiko marayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin da hawa mai nasara da aisha sanusi da gash da bala a wani zulmi kenan sun hada wa marayu gudun murkuni naira dubu ɗari da hamsin allah ka saka musu da alkhairi allah ka musu albarka kai wa zuri'a su albarka idan magabatan su na raya kai musu albarka in su riga mu allah ka lullube su da rahama da mu da su duka da sauran da suka taimaka allah ka sa aljanna firdausi ta zama ita ce makomanmu a ranar tashin alkiyama can jiyar kusa da mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu bayan Allah su uku sun aiko mana gudunmu naira dubu talatin talatin naira dubu casa'in wayannan bayan Allah guda uku Allah ka san su Allah ka duke su albarka Allah ka sa aljanna ta ta zama koma a gare su Allah ka kula da ƴaƴan su sanda za su zama marayu wasu bayan Allah su goma sun aiko marayu mu kuɗi naira dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari biyu Allah ka saka wayannan bayi naka da alkhairi Allah ka yi musu albarka ka duke su albarka Allah ka samu da su muna aljanna firdausi ranar tashi alkiyama wasu bayan Allah su tara sun aiko marayu dubu goma goma sun haɗa wa marayu naira dubu casa'in Allah ka saka musu da alkhairi ke musu albarka Allah ka duke su albarka ka zuri'a su albarka wasu bayan Allah da suka yi taro karo daga masu ɗari biyu har zuwa masu dubu biyar sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari uku da arba'in da takwas da naira ɗari biyar ya Allah wa'annan bayina ka duka kasansu ya Allah ka san bukatunsu bukatun suna da kai ka biya musu ya Allah gaba daya ya Allah ka san damoyinsu duk damoyinsu Allah ka yaye musu ya Allah muna roƙonka ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara daga nan masu miko sadaka a nan masallaci sun miko naira dubu goma sha ɗaya ɗari shida da tamanin ya Allah su ba waɗannan kasan su da wanda ya ba da taro da wanda ya ba da titi Allah ka musu albarka mu da su duk Allah ka samu a firdausi ran tashin alkiyama abinda aka tara marayu gudunmuwa a yau naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyu da talatin da naira ɗari ɗaya da tamanin na faɗa muku in allah ya yarda gemin tattali arziki da muke da shi na budget na naira miliyan ishirin da muke su daidar allah allah zai ba mu ikon haɗawa ku yi ta taimakon addini ku yi ta taimakon marayu allah ba zai daina taimakon ku ba tukar kuna taimakon masu rauni wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi Allah ba zai gushe ba yana taimakon bawa matukar bawa yana cikin aikin taimakon dan uwansa a cikin waɗanda ake taimako ba wanda za zaka sa haske da murmushi da fara a fuskarsa Allah ya tausaya maka kamar maraya Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya tada annabi mu a matsayin maraya domin mu san menene matsayin maraya Allah ka gafarta mana akawun din marayu 000 3753 zan maimaita 300-455-3753 banki jais bank account name jibiwis opens and less privilege foundation abuja allah ya muku albarka ya duke ku albarka daga cikin baki da suka ziyarci wannan majalisi namu a yau ba kuma baki ba 'yan gida kuma iyaye akwai babban darakta na majalisar agaji ta kungiyar izala ta tarayyar najeriya baki daya da inda ka zo wani dan agaji mai kayan ruwan kasa-kasa a nan najeriya da mai igiya da mara igiya da mai toliya a hula da mara toliya da mai bandeji mai kusurwa uku da mara shi to duk karkashin ofishinsa fide shi ne injiniya mustapha imam city na shaidara rasa ɗan miƙe tsaye saboda jama'a su ƙara kabara wannan babban komanda kenan Allah ka ƙara mana ka tsare mana rayuwar wannan bawan Allah su sun ba da rayuwa 24 hours tun yana ƙarami ake gwagwarmaya. tun zamanin su shan Ismail Idris ake ta bugawa tun zamanin ban na wakil kwamiti shugaba gyalle su ake ta bugawa aka zo aka buga da su shugaba mai gandu aka yi ta ɗauki ba daɗi wa sunna har aka zo zamanin shek abubakar imami kara aka yi ta bugawa har kuma zuwa zamanin shugaba balalau kuma gashi na ana bugawa ko gan shi ya ke tsufa har yanzu saurayi ne tuku bai yana haɗawa hadawa da farfesu ne shi za ku ga ya ke tsufa da kuma dan exercise da wa annabi salati da yawa da ranta Allah ya kara wa rayuwa albarka kuma muna gode wa Allah ga mahadatan Qur'ani na ana ta haihuwa a gidan ga yara suna ta karatu har mun fara samun masu PhD a cikin gidan wannan abin da yake nuna wa Allah ya wa rayuwa albarka akwai alhaji bashir idris lifidin jama'are ba eh, lifidin jama'are ba lifidin jama'a na ce jama'a ina nufin kafanta ina alhaji bashir idris yake a takbir wannan matashin da za mu gaya muku aikin da yake wa sunna za ku yi mamaki da Allah ya ba mu irin wa'annan guda goma sha ɗaya a najeriya da mun samu sauki ba da yawa ba kwana goma sha ɗaya kawai yadda yake taimakon islam a kan shi akwai abin da ba mu faɗa akan mimbari in mun faɗa akan mimbari sai mu jawo musu rikici shi sai a cikin ɗaki muke ba da labari ku ta addu'a Allah ya tsare mana daga nan a cikin su akwai abin da malam dan malam daga hutuwa shek Ismail ina Ismail dan malam hutuwa Eh, wani matashi ne mai kokari mai da'awa shi yake tafsiri a can eh, kafanta ya'yanmu ne duka Allah ya musu albarka suna nan suna fafatawa akwai abinan Sheikh Hussein Abubakar Giro kullum muna tare da shi Sheikh Hussein geze a takbir wannan dan mala Abubakar Giro ne ko mahaddacin alkurani ne ko mai wazi ne mun fara kai wani matsayi da ko ka kashe mu kama karamin riga mun kyakkyafa ko ga kashe wuri gima bata gada ba taɓa nake ji hadisi taɓa nake shi aya Allah mun gode maka akwai abin na honorable shehu nasiru uh, bodinga ina nasir bodinga a takbir <laughs> eh, wannan da kuke gani eh, eh, wato dan izala ne ga sai nace dan izara yana nufin ahlus sunna kullu to honorable Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah rama ina muka kwana na san dai muna cikin suratul anfal innal na'am sai Allah ya ce wani zai mamaki na ce honorable dan izala ne mahaifiyarsa da ita muke tafsirin mata da rana kuke da dan izala ne to Allah rama wace aya ka karanta mu ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا نعم فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم كيف هم كبروا؟ mun fassara wannan jiya Allah madaukin sarki yace qul lil kafaru kai wannan addini namu da dadi yake wato duk duniya ba wani addini mai tsarin addinin musulunci qul Allah yace ka fada lil ladzina kafaru ga kafirai ka gaya musu in yan tafi biye da suka koro annabin nan daga makka da zaluncin da suke wa musulunci da zaluncin da suke wa musulmai da ta'addanci da suka yi da korar bayin Allah da suka yi daga wajen dakin Allah da azabtar da bayin Allah ba don komai ba saboda sun ce la ilaha illallah da giyar da suka irka suka sha tsawon shekaru da zina da suka yi da fashi da makami da suka yi da duk da suka aikata a duniya in yan taho in dai sun da za su daina su musulunta to yi zufar lahun ma kare duk abin da ya wuce Allah ya yafe kuma da mai irin wannan addini wani addini ne mutum zai sare kan babanka ka daga takobi za ka rama ya ce la ilaha illallah ko Allah ya ce ban yi ka taba shi ba ai ɗazu ɗazu ya kashe babana yau ya san da ya kashe babanka ba musulmi ba ne yanzu ba yanzu musulmi ne shi ne in yantahu yi gufar lafin makar islam shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu ya jibbu makar musulunci yana kankara duk abin da aka yi kamin, shi kamar yadda hijira take kankara duk laifin da aka yi kamin a hijira wannan saboda jawo hankalin kafirai ya samu san musulunta in kafir ya san cewa ko ya musulunta musulunci na bin shi bayan shi laifukan da ya yi sai an kai shi wuta musulunci na shi yana da amfani bai da amfani shi yasa musulunci ya zo da ka'ida duk laifin da kai Inda dai kuma musulunta an gafarta maka ku ga wahashi waye wahashi wani baki ne ba ba larabe ba ne hindu binti utuba a yakin da aka yi an kashe utubatu ibn rabi'a babanta an kashe shaiba ibn rabi'a kadin babanta an kashe walid ibn utba dan uwanta gidansu gaba ɗaya an durkusa da gidan wannan yasa ta ta sai ta rama shi ne ta ɗauko hayar guhashi ta ce kana son yanci ka zama ɗa ya ce eh ta ce ka kashe mu hamza shi kenan in ka kashe mu hamza to shi kenan ka samu yanci shi kuma ya iya jifa da mashi bai taba jifan abu da mashi ya kuskure ba bai taba ba ya ce saboda haka da ni aka zo filin badar da aka zo filin badar ana ka yaƙi ya ce ni ba ruwana da kowa ni ba yaƙi ya kawo ni ba na zo ne kawai kashe hamza ana yaƙi shi kawai zagawa yake na neman hamza har ku ya gan shi yace ina ta bin shi ina neman in samu wato inda zan tsaya in jefe shi da bashi har kuwa na same shi a daidai yace na tsaya na jijjiga abin da babar da nake son ce ba ya uhud ya ki me muka ce an kashe bafanta a yakin badar ko da babanta da ƙanin babanta da ɗan wanta yakin badar to wannan kisan da aka yi musu a yakin badar shi ya satar da ita ya sa ta ɗauko shi sojan haya ta taho da shi na ta taho da shi yakin uhud ba sani ba ko an gane na'am ce har na samu inda na tsaya ya ce na jijjiga mashi na na jefa ya ce ba ma tsaya dubawa ba na san kawai an gama ce na san yadda na jijjiga na jefan nan na san kawai shi kan ya tafi kenan ya ce na koma na je na zauna ina jira a gama yaƙi bayan an gama yaƙi ta ce yaya na ce an gama assignment ce mu je ka gwada mun gawar aka je aka gwada mata gawar hamza saboda tsabar kafirci a lokacin ta sa wuka ta fasa cikinsa ta ciro ta ɗanya tana tattaunawa don ta iya hucewa annabi muhammad sallallahu ya yi kuka ya zubar da hawaye da gagawar hamza ba a yi wa wani sahabi kisan da ya ɓata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar na Hamza ba da wannan manzan Allah ya ba da umarnin duk inda aka ga washi a kare kansa duk inda aka ganshi aka shi ko an ganshi yana riƙe da rigar ɗakin Ka'aba a tilla kansa ko yana cikin rigar ɗakin Ka'aba washi yace to daga baya fa musulunci sai kara fadi yake gefe gefe yace kai karshe dai in tashi in koma wannan garin musulunci ya shigo garin in kara gaba hannun sai inda zai sa kaina karshe daga babu zabi in zo musulunta to ya zai sai da aka lullube shi shi burtu aka lullube shi da da wani abu kamar bargo haka da haka ya shigo har cikin majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya iso gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga muryarsa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah annabi yana ji sabai suna ji sannan sai cire da dubin ana dubawa sai haka shi ne sahabbai suka zabura suka zara ta kubba kamar mu filla kansa ya rasulullah manzo Allah ya ce kuma kare yayi kalmar shahada ya riga ya musulun da ba da ba aka ce ba za a kashe musulmi ba la ilaha illallah da karfi take bai taba sallah ba fa la ilaha illallah ko kada ya fada amma la ilaha illallah dan ta bashi security ba za a kashe shi ba manzo Allah ya kalle shi ya ce kai ne wahashi ya ce ni ne ya rasu da kai ka kashe hamza ya ce kwarai ni ne ya rasu da maza Allah sai ya sake fashewa da su saboda da mutuwar hamza ya ce ba ni labarin yadda ka kashe hamza ya ce ya rasu da kaji kaji kaji na yi ne domin da nemi yanci an ba ni yancin kuma sai daga gaba yancin daga ya zama yi musifa ba alkhairi fashe in karbi wannan addini manzo Allah ce Allah ya gafarta maka ya dabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma in ka zo majalisa karka rika zama a gaba na. da na ganka zan tuna da mutuwar Hamza yace shi ne ya rasula in ya shigo majalisa sai ya zauna ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai an kashe shi ba a kashe shi ba qul ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa da wannan ya nuna babu laifin da Allah baya gafartawa ba laifin da Allah baya gafarta dan ba laifin da ya kai kafirci shi ma kafirci idan aka tuba aka bari Allah ya gafarta ko bai gafarta ba Allah ya ce ya gafarta a cikin bani Isra'ila an taba samun mutumin dan ta'adda da ya kashe mutum mutum 99 shi kadai 99 daga baya kuma imani ya same shi dai yana so ya tuba ya ce a haɗa shi da malami sai aka rashin sa'a sai aka samu wani mutum mai kokarin bauta kullum yana masallaci kullum yana cikin ɗakin su na bauta sai ya riga kowa zuwa kuma na ake bari shi amma ba malami ba ne ya ce tambayar nake ne tambayar ka ya ce na kashe mutum casa'in da tara ya ce nawa ya ce casa'in da tara amma yanzu ina so in tuba in na tuba Allah zai gafarta mu baka da hankali ka kashe mutum casa'in da ka ce ka tuba in za ka shirya tafiya wuta ka shirya tafiya wuta har abada Allah zai gafarta maka wannan an ta'adda ya shiru yake to Allah zai gafarta mu me amfanin tuban nawa ai sai a ci gaba da aiki sai zara ta kobe tun da kan wannan mutum yanzu ya cika nawa ba ya ce karamin sani wani lokaci yakan zama ajali shi wata karamin sani ne zai masa shi ajali zai masa mafi kuma zai masa ba daga ma imani ya sake zuwa masa Ya ce yana so ya tuba a hada shi da malami to yanzu an yi sa a hada shi da malami yace ala gafarta malam na kashe mutum ɗari cip a rayuwata ina so in tuba ina tuba Allah zai gafarta mu malami ce an gafarar Allah in an kwatanta ka da ɗan zunubin ka na ai karami ne in an kwatanta da gafarar Allah gafarar Allah ta fi ƙarfin zunubin ka maza ka tuba Allah zai gafarta maka nan take tuba ya karbi addini sai malami ya ce to ina baka shawara ka bar garin nan kai hijira domin garin nan yan ta'adda sun yawa idan kana da abokai da kuke zina da su neman mata kullum aikin kuke nan neman mata sai ka tuba to ka daina abokantaka tare da su matukar kada tare da su za su mai da kai ruwa idan kana shan giya abokanka da kuke shan giya tare da su sai ka tuba to ka daina zama tare da su in ba haka ba ka tuba amma tare kuke sai a ciro wata kwalbar gulda daga firij ta yi sanyi tana zuba a aje kofi ana dan bulbula in zuwa sai shi da ce to kai banda sakar tinka ba yake maka kwanan da zaka mutu da har zaka tuba kana ɗan shekara talatin ko arba'in ai ba sauran lokaci sai ka kai ban ka ƙara shan ta shekara ashirin sai ka tuba daga baya idan baka yi sa'a abu daga nan sai an gudu ta koma gidanta na tsami Allah ka gafarta ba wannan bawan Allah hanyar hanyarsa ta hijira a nan Allah madaukin sarki ya karbi rayuwar shi akan hanyarsa ta ne ta hijira to ga tambaya wuta za a kai shi ko aljanna bai da taɓa yin aikin kirki ba su ba dai. ya cancanci tafiya wuta abu na biyu kuma ya fuskanci ubangiji yana mai mai mai tuba da komawa zuwa gawa komawa zuwa ga Allah saboda wannan zuciyar ta ta fuskanci ubangiji daga ƙarshe Allah ya gafarta mashi an kai shi aljanna qul lil kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalin shi yasa malamai suka ce idan kai kisan kai amma ka tuba Allah zai iya gafarta maka wasu na cewa Allah to bari ya baka fatawa mai tsanani da za ta tare ka saboda ka ba tuba in kai Allah ba tsantsai ya hau kai na kaji kashi na kashewa ne kuma mumini ne mai imani ne musulmi ne hankali na ya tashi ina so in tuba wa Allah har abada ba zan kara ba Allah zai karbi tuba ta ko ba zai karbi tuba ta ba yanzu ka riga ka aikata laifin sai ce maka Allah zai karbi tubanka ka lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kana salaf alƙatalu dunar kufur kisan kai bai kai kafirci ba amma kafirci ma aka ce in ka tuba za a yi ne za a gafarta maka abin da ya gabata saboda haka Allah zai gafarta maka kenan fatawa biyu a Abdullahi dan abin zai ke bayarwa idan ka zo fatawar ka riga ka aikata kana so ka tuba fatawar ka daban idan baka aikata ba kai fatawa dan ya tare ka kada ka aikata sai baka wacce fatawar mai zafi ba sai ba ku an gane wannan sai Allah ya ce wa in ya udu idan suka dawo kuma suka ce za su ci gaba da aikata kafirci su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to faqari mudan sunnatul awwalina sun gare hanyar mutanen farko ta riga ta shuɗe Allah ba zai basu ba zai karya su sai Allah ya ce ga gaba da rama نعم فإنهم فإن الله da a musulunci kafirai musulmai ba sa kai hari sai dai a kawo musu su kare kansu sai dai a kawo mai a kawo musu hari su kare kansu to yanzu Allah ya ba musulmai dama su ɗauki islam su je su yaɗa shi ko'ina shi ne Allah ya ce wa ƙatiluhu ku yaƙe su hatta la ta kuna har sai ya zama babu kafirci ne saura bayan ƙasa sai ya zama ba sauran min ba sauran kafirci saboda fitina a nan gurin shine kafirci wa yakuna dinu kulluhu lillah sai addini ya zama gaba ɗaya addinin Allah ba a yi wani su jira. ku yaƙe su sai ya zama ba a yi wa kowa su jira, sai Allah la ilaha illallah ta mai duniya ba lungu da sakon da bata kai ba shine wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah sai Allah ya ce fa in intahu idan suka tuba suka daina kafirci suka dawo zuwa ga musulunci to fa inna allaha bima ya'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da abin da suke aikatawa sai Allah yake mai alarama Allah yake fa in tawallau idan kuka juya baya to fa'ala muku sani annan laha lalle Allah fa'in wallau fa'in tawallau idan suka juya baya suka ƙi su karbi wannan addini suka ƙi su karbi musulunci to ku musulmai fa'ala muku sani Allah laha maulaku lalle Allah shine majalisin lamuran lalle Allah shine majalisin lamuran ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da Allah ya zama shine mai jibincin lamarinka madalla da Allah ya zama shine mai ne shine mai taimakonka ashe masu imani wane ne majibincin lamarinsu Allah wane ne mai taimakonsu Allah sai sa in za ka ga maulidi ko ana zagayawa Ina zo kusa da masallacin izana ce ta zama tana makiya manzo zama tana a ƙara harrakawa a ta da gora sai a kama maulana maulana maulana fi maulana maulana maulana wai suna da iyasi babu da iyasi to a ci daɗi lafiya an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba don ku yi ci ba matsala mu dai ne ke fahimta wallau karanto mana aiki gida أها ذلك بأن الله

daidai hmm. Allahu akbar a ci daɗi lafiya mu Allah da manzansa sun yi ne sun Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa'lamu Allah madaukin sarki ya saukar da aya inda ya bada ka'ida daga yanzu duk sanda aka yi yaƙi aka samu ganima ya za'a ta kamin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an yaƙi an tara ganima ba rabawa ake ba ba annabin da aka halatta wa cin ganima sai annabin da al'ummarsa idan aka tara dukiya ta ganima sauran annabawa to sai a jira Allah zai turo wuta ta kone ta gaba daga nan sai a wuce amma mu Allah ya ce mu mu yi kasafi ayi me ayi kasafi mun gode wa Allah ni ma ce ba Allah ya wannan al'umma Allah ya ce wa alamu ku sani anna maganin tun min shay'in duk abin da kuka samu a matsayin ganima to fa anna lillahi kuma sahu Allah yana da ɗaya bisa biyar Allah yana da nawa ɗaya bisa biyar da kuma walin rasuli haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani zil qurba haka nan yan uwa ma abuta kusanci wal kama da marayu wal masakin da miskinai akwai wani sabil da kuma 'ya'yan tafarki matafiya Allah ya ce ku rike wannan ka'ida in kuntum amantum billahi in dai ku kasance kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abin da muka saukar ga bawa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmar furqani ranar da aka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya shine ranar yakin badar yawmar takal jam'ani ranar da rundunori nan guda biyu suka haɗu suka kara wallahu ala kulli shay'in qadir Allah na iko ne sa dukkan komai wannan aya in ta fayyace da ake raba ganima me ake cewa ganima abin da ake cewa ganima akan ce ganima ko a ce naflu wanda shi shine amfan ko a ce magnam magnam duka abu ɗaya ne dukiya da musulmai ke samu ta hanyar kafirai ta kasu kashi biyu kashi na farko shine musulmai su je su yaƙi kafirai an gane wannan su ci nasara su ci garin da yaƙi su ci kafiran da yaƙi su ɗebo dukiyar kafiran to wannan dukiya ita ke ce ganima ita ke ce me ita ke ce ganima dukiyar da ba yaƙi aka yi aka karɓo wajen kafirai ba aka kewaye garin su suka ta suka ce a yi sulhu to mun yadda za mu yi sulhu da ku amma kuna da gonakin dabino duk shekara dabino in kuka ɗebe mu za ku ba rabi ku riƙe rabi mu bar ku kuma mu ba ku tsaro da kariya to yi duk shekara sai zama da za su ba ta dibino ko ta wani abu da aka yi kai sai a ɗora musu haraji to duk irin wannan dukiya da aka samu ta wayannan hanyoyin da ba yaƙi aka je aka tara aka ci su da yaƙi ba ita kuma wannan dukiya ita ake cewa fai'u ita ake cewa mai fai'u wannan aya tana magana ne akan ganima dukiyar ganima in aka tara ta ya ake yi da ita to idan kuka je kuka ci mutane da yaƙi akwai dukiya kashi biyu da ake tarawa dukiyar da aka tara a sakamakon yaƙin da cin nasara da aka yi a kansu to ita wannan kai tsaye ta ke ciwo ganima idan aka tara ta abin da shari'a ta ce sai a kasa kashi biyar kashi nawa kashi biyar sai a cire kashi ɗaya wannan kashi ɗaya shi ake ciwo kumus sauran kashi hudu shine wanda za a raba wa sojoji da suka yi yaƙi a matsayin ganima amma wajen rabiya idan daga kai sai takobin ka zo kuka yaƙi to sai a baka kaso ɗaya wanda ya zo da doki a kan doki ya yaƙi ko sa wanda yake yaƙi a kan doki ya ji wanda ke yaƙi a ƙasa to shi rabo biyu za a bashi akwai kasonsa akwai kasan doki saboda wannan doki zai rage ɗawainiya a gida kuma ana ciyar da shi ana shayar da shi ana ɗawainiya a kan shi to a kuma don yaƙi ka tana da shi saboda haka za a ba shi kaso kenan kaso biyu za ka samu kai mai doki da naka da dokin dokinka domin ka ci gaba da kula da shi kuma a ƙarfafa musulmai wajen sayan dokunan yaƙi mata ne ko an gane wannan to akwai abin da ake cewa salmu me ake cewa salmu salbu shi ma a wajen yaƙi ne ake samun shi idan ka kana da kafiri a fagen daga kai da shi kuka buga sai ka samu nasara ka kashe shi to takobinsa ai dukiya ne an gane wannan sai ya ake a tsira da tsada wataƙila ya sa kwalkwali hular ƙarfe ta ba da kariya ita ma dukiya ce wataƙila ya sa sulke rigar karfe da ake sawa domin samun kariya ita ma mai ce dukiya ce watakila yana da wata sarka a wayan watakila ta zinari ko ta azurfa watakila yana da zobe a hannun shi na zinari ko na azurfa ko na abu mai tsada a matsayin shi na kafiri to wayannan kayayyakin da ke tattare da shi a san da ka kashe shi idan aka tara su ne su ake cewa salbu su ba za a haɗa su da ganima ba kai da ka kashe shi kai za a baiwa ba sai da kuwa gane bambanci tsakanin ganima da salmu sai malamai wasu malamai suka ce shi salmu ana iya haɗa shi da ganima idan bai cika sharuɗa guda biyu ba in ya cika sharuɗa guda biyu sunan ne ba za a haɗa shi da ganima ba shar'i na farko ya zama babban kwamanda kamin a yaƙin ya sanar da sojoji duk wanda ka kashe salbu ɗinsa naka ne kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi a badar man qatala qatilan falahu salbuhu duk wanda ya kashe abokin gaba to salbu na abokin gaban nasa ne shi da ya kashe wannan ba za a sa a cikin ganima ba amma idan shugaba kamin a yaƙi ya ce to jama'a yau babu maganar salbu duk abin da aka samu cikin ganima za a hada to ko ka samu ba zai zama salbu naka ba ne za a hada shi da me da ganima a raba an gane shari'i na farko shari'i na biyu shine kafirin da ka kashe kun yi gaba da gaba ne da shi ya zaburo ka zaburo ka kashe shi to lokacin da kake da salbuna shi amma idan an farma su kafiran ne kafirai suka ji wuta ya juya da gudu sai ka bi shi sai ka fille kansa to ai yanzu ba karawa kai da shi ba yanzu kamar ka dan samu dan bulus bulus haka a ciki to salbuna ta ba za a masa ba Salmu na yana cikin ne ganima don firgita shi da aka yi fita da gudun nan ba kai kare kai wannan aikin ba tare da sauran sojoji aka yi aka yi wannan aikin shi yasa ba za ka keɓantu da salmu na shi shi kaɗai ba so an gane mai ake cewa salbu mai ake cewa ganima mai ake cewa fai'u na'am to mun ce kashi hudu za a rabawa sojoji da suka yaƙi to shi kashi ɗayan da aka cire shi ake cewa kumusi shine kumusul ganima to sai Allah ya faɗi yadda za a yi da wannan kumusin ya za a yi da shi Shi ne fa anna lillahi khumsahu za a kasa shi kashi shida shi wannan khumsi din kashi ɗaya na Allah ne ya za a yi da kashi ɗaya na Allah malamai suka ce sai amfani da shi wajen hidima wa ɗakin Ka'aba hidima wa ɗakin Ka'aba idan wurin ba inda za a iya kai shi a masu hidima wa ɗakin Ka'aba ba ne, sai a bi wani aiki da Allah yake so da aikin Allah ne ko a gina masallaci wa annal masajida to shi wannan kaso na Allah sai a samu aiki na Allah sai a yi da shi sai kaso na biyu shi ne na ar-rasul annabi muhammad sallallahu alaihi to shi kuma sai a ɗauki kasonsa sai a ce ya rasu da wannan naka ne shi manzon Allah duk abin da ya ba da umarni a yi da wannan shi za a yi da shi shi wannan yana mallaka ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wani ba kashi na uku shi kuma sai a dubi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya haramta musu cin sadaka ba sa cin sadaka Allah ya haramta musu cin zakka ba sa cin zakka to sai Allah ya halatta musu a cikin abin da aka samu na ganima da kuma cikin nan to sai a sake daukar kashi ɗaya cikin wayannan kaso guda shida daga wannan kubuti sai a ba dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharifai kenan su za a baiwa ba bai irin sharifai na yanzu ba an ce sharu ba ya cin sadaka amma mu je ka gano ka gani mutum zai zo gaida ka ce kai ne wane ne ya ce aini ne sharu a tahiru sai ka ce ya fito daga sabbato sharu zai koma gida ba kudin mota <laughs> sai ka ɗauko dubu hamsin ka ce to ga wannan sadaka masha Allah masha Allah wannan ba jika annabi ba ba jikan sharife ba ta ci saboda zakka da ci duke wani ya tsarkake dukiyarsa in kai sadaka tana wanke dukiyarsa ne ta tsarkake saboda haka ruwan da ci ne sharifai ba ta ba ta ci to shi yasa aka ce a ba su ne a cikin kubus an gane wani zurgur ba ya tama sai a ware kashi da shi kuma a raba wa marayu ku ji maraya har a ganimar yaƙi sai an san mashi wal masakin sai a ware kashi ɗaya kuma kashi na biyar a raba wa miskinai wabda sabil sai kashi ɗaya kashi na shida sai a raba wa sai a raba wa yan tafarki wannan shine yadda ake raba kubusi ba sani ba ko an gane wannan to latifa daga babban matsalar da ibriya ke zargin ahalu suna da su shine ahalu suna ba sa san annabi su dole sai an ɗauki siffar Allah abawa an ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin ne yake haka ba annabin ne yake haka ba duk inda dan bid'a zai magana ɗan izana wahabiyawa makiya manzo shi dole sai an yadda annabi sifofin Allah sifofin annabi kuma ƙarya yake yana so ya ɗauki siffofin Allah ya ba shi hunnansa ne ba za ta yi ba shi yasa ya tsaya sai an fara ba annabi idan aka yadda aka ba annabi to daga nan sai gangaro ya ba shi hunnansa shegantaka ne annabi muhammad ya taba cewa bauta masa ya taba shi ya karantar da wannan wani ne kawai zo da manzo Allah sai ne ce ma sha Allah wa ta in Allah ya so kai ma ka so manzo Allah ya ce aj'altani lillahi nidda annabi yana kishin gida ya ube ta zaune idanunsa suka yi ja ya daga murya yana magana da karfi yana kata ne in zama kishiya ga Allah ka ce in Allah ya so ni ma na so in Allah ya so an zama to yanzu da zaka ce in Allah ya so shi kadai ko annabi bai so ba in Allah ya so shi kadai yan bidiya sai a ce to kaji in zala baki ya manzo an yi su'ul adabi wa jadibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai criminal da suka yi wa manzan Allah su'ul adabi kamar da kuka fifita shehunan ku akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka ta salatin ku akan Qur'anin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah annabi muhammad sallallahu ya mana kashe ni kamin ya bar duniya yace la tadaruni kama adaratin nasara almasih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu yace kar ku zuga ni ku wuce gona da iri kamar da kiristoci suke wa annabi isa ni ba kowa bane bawan Allah ne in kuna so ku burge ni ku ce mun bawan Allah Allah ya nuna duniya girman Allah amma yanzu kawai sai wani yanzu da sharbinsa kamar hanyar akuya magiya manzo to ya sa ji taimakon ma ba za a nema wajen annabi ba to sai ka gyara suratul fatiha ka saukar da tasa. a suratul fatiha ne Allah ya ce iyyaka na'budu nan ba an ga ya Allah kai kadai banda kai ba wanda zamu nemi taimako a wajen shi kenan ban da Allah akwai wanda aka yi daka nemi taimako a wajen shi A nan ana magana taimako kan abin da ban da Allah ba wanda yake ba a nema wajen kowa ba a nema wajen annabawa ba a nema wajen waliyai ba a nema wajen siddiƙai ba a nema wajen kowa kowa sai Allah madaukakin sarki su da su muridi dole ya duk ba abin da ya samu a rayuwarsa albarkacin shehu ku je ku karanta rimamu na Umarul Futi babin muridi wanda ya yi usuli ba za ka yi wusuli ba sai kai muridi ka yadda in ka samu arzikin shehu ruwan sama a gonarka shehu shehu aure shehu ka samu ɗa shehu lafiya duk abin da ka samu a duniya albarka shehu ka samu suka ce da shehu zai zauna a kan juji muridi yana masallaci to jujin shine masallaci inda shehu yake zaune ba masallacin ba inda muridi yake suka ce dole muridi ka zama a gaban shehu kamar gawa gaban mai wanke ta yadda gawa koya za a juya ta ba za ta yi resistance ba dole ka zama kamar shehu duk yadda ya juya ka haka za ta ji yana nan a rubuce a je a duba in ba gani ba a kama ne a kai ni kotu in nuna suka ce da shehu zai aiki muridi a kira sallah muridi kar ka tsaya kai sallah ka tafi aikan shehu a wajen su aikan shehu ya fi sallah amma za ka sunce shek abubakar mahmud gumi don cin addini ya ce siyasa ta fi sallah wannan a rubuce suka ce idan an kira sallah kyau ya aiki muridi kada ya tafi sallah ya tafi kyau shehu da Allah kenan da wanda ya rubuta ya faɗi wannan magana da gumi wa fi dama dama suka ce da tafiya za ta haɗa shehu da muridi to muridi karka yadda ka wuce gaban shehu ka tsaya daga baya suka ce amma sai dai hanya tana da ramuka idan hanya akwai ramuka kuma da daddare ne ba da jira a rubuta ba aka ce to kai mu rigi mahaukaci wuce gaba sai da yanka ɗara rami shi shehu ya sauce saboda wannan abu da suka baiwa shehunansu shi yasa da an ce ba a neman taimako isti'ana da isti-gasa? hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su dora hannu su ga su ce an ci mutuncin manzo Allah ƙarya suke yi su san za a iso kan sai su wannan ba ɗauki ba da nabi da yan bidiya kasar nan mun ce annabi bawa ne wai annabi ake ce bawa mu muka ce annabi bawa ne ko Allah ne ya ce annabi bawa ne Allah ramma wannan aya da ka karanta mana in kuntum amantum billahi على عبدنا wane ne abduna a cikin wannan ayar ba kwanan samun ba duka kun yadda wanda ya dace Allahu akbar alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba wane ne abdi shi a cikin wannan aya kun yadda wanda ya yadda shi Allahu akbar tabaraka allazi nazzala al-furqana wane ne abdi shi a cikin wannan aya kun yadda Allahu akbar subhanallazi asra bi abdihi laylan subhanu ladhi asra bi abdihi wane ne isra'i da bawa ka wane ne bawa waye yake wa annabi muhammadu bawa a cikin ayar wa annahu abdullahi a cikin wannan ayar waye kira shi da abdullahi wa in kuntu fi raibin wane ne abdina a cikin wannan ayar waye kira shi da abdina kenan da muka faɗa shi kenan mun rikito rikici kafi Allah san manzansa kafi Allah san girman manzansa dan ciwatuwa saboda kana so ka matsalawa wani shehu ka mara gaskiya kana so ka da kanada wani shehu ka fake ko fi don original sai ka ɗebo shirka ka ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah wanda annabin Allah ne wanda Allah bai kira shi da bawa ba annabi nuhu suratul qamar kazzaban qablahu qawmun nuh wane ne fakazzabu abdana wane ne abdana a cikin wannan ayar annabi nuhu alaihi salam annabi musa ba mu farkon suratul isra'il ka zo wane ne annabi musa me matsayin annabi musa wa ya kira annabi musa da bawa annabi dawud isbir alama ya kuluna na zbur abdana annabi dawud shi ma kenan bawa ne ko ba bawa bane bawan wa annabi suleiman wa habna dawo da suleimana aha annabi suleiman shi ba bawan Allah ne ko ba bawan Allah bane annabi ayyuba wa qur'anu na ayyuba idza da rabbahu annabi ayyub shi ma bawan Allah ne ko ba bawan Allah bane ana rama ga annabi ibrahim can da annabi ishaqa da annabi yaquba wadkur ibadana su ma wayannan ibadana dukkan su bayin Allah ne ko ba bayin Allah bane ana rama annabi isa qala inni abdullahi atani alkitaba ce in فلك شيء هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه kenan shi ba annabi isa bawan Allah ne kuma bawan Allah bane duk wayannan annabawan wai kira su da bayin Allah wace mun zo mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bawan Allah ne wani ne na magana mu ba shi ya fi ba mu haushi ba wai ma har cewa take wai annabi mutum ne mutum ne wai mutum din ma wai kaman ku wannan rashin mutunci da aka yi manzan Allah da dili dili dili wani ina ma ana bashar mislukum aha aha to ban nan ba mata suratul fusilat ya yi gangara eh. to ya nabi shi Allah ya aiko mana saboda haka sai ya bauta mashi annabi ne sai ka bauta mashi kai ana ramma wa ma kana li bashar an yi mutiyahu Allahu kitaba wal hukuma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li Eh. wai wa gaya muku akwai bambanci da in ka bauta wa annabi da in ka bauta wa lata da uza wai gaya muku akwai bambanci wa ya gaya maka akwai bambanci da wanda ya bauta wa annabi da wanda ya bauta wa hubal da wanda ya bauta wa manata wai gaya maka akwai bambanci da wanda ya bauta wa annabi annabin tun daga annabi mu annabi muhammad sannan alaihi shugaban annabawan gaba daya har sauran annabawan Allah da ya turo gaba daya da wanda ya bauta musu da wanda ya bauta wa lata da wanda ya bauta wa uzza da wanda ya bauta wa hubal da wanda ya bauta wa manata da wanda ya bauta wa mangofat da wanda ya bauta wa lullugat da duk Allah ne kafirai ne inji Allah Allah ya ce wala ya amurakum أن تتكذوا الملائكة والنبيين أربابا كافر كده كما كافر كده كيف تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أم بدي أفسني أهل السنة بس أفسني سيدة ذكرة ba sa kwansu sai da zakara kuma ina tabbatar muku da cewa duk wanda yake da ja da ahalin sunna akan wannan gafili ga mai doki game gafili ga mai doki duk wanda yake da ja duk wani shehu da yake jin ya ce ka ya batsi yana da ja akan wannan gafili ga mai doki wannan na dan haska muku ne da toshi da mai cin batir uku zan zo da mai cin batir bakwai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi